بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفرق مواخر فيه ولتبتغوا من فضله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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ina bi alami elo ijazin wato ilazin tashi da gube ya e ramadan hijira na bisallah da salam da ya kowace ta tuko ba bai wuce bai ijimaki daidai gani bai tsafugu tuwani ya etsatu abaci ya ba da gwegi da ba da safi ya yi gidiyo insha Allah wa ina na ba da yana kibe karatu ina gayi suratun nahli ayayan kowace ya karatu haya gutu a nijimin wani so cuwi ba na da ya kagbe anu cuba bismillahir rahmanir rahim منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون Allah ta baraka wa ta'ala ya ji mini ya yayi don kai fiya huwa alladhi anzala min as-sama'i ma'a mukai tune bin bai daga sama wannan kawo juwa za mu etu etun wani bamu yi wani ina na da yi. lakum min sharabun min ne na gaya fiyo aje den wani ya fina ndoci ya aje gogo jiji ce fiye ga su kone ndoci ma aje da ake bagan e da kunye ya ce ife da e kwafi ndoci da aje da gogaji ife da kwafi da bago minu sharabu lakum minu sharabu daga yin da wucin gaya da fiye wa minu shajarun fi tusimun binu boga mai da shajarun cikanju na maciga wuce fi to si mun ga ila ya dabba ya jike wa ila fi muji ya dabba ya jike mai na da sai ga boga wa da faze ya shajaru ji dole dole mu yi ci ne ato ko ko ke yo na ndi mu ji ga wale ga gan mine na shajaru na ina ga alkalawu na ta ne je da gbeci la ya dabba jina to a to yi shajaru amma man ga da ke ya gaja amfani bai shajaru ya etiyan to gogi ne wani wuye etiyan fuska ya a katsene wakuna dawon shajaru shi ba na dikini bebere na mugayaye shajaru shi ba shi jima'i ismin jinsi aljama'i mugaye ci wa niwawa ga shajaratun muga dokwa ga shajaru abubuwan shajaru no gada na jamuwo mufradu yi shajaratun a gajen ga ismin jinsi jamuyo ke misali ga kalimatun muga dokwa ga ta wuce fiya ga kalimu Eh? so da mini ne mun su kwaje yayi ni mane ne ga irayi yake yi to ni ga yede gici yo nga mai yede fiyo eh <clears throat> ni mai lauci mun ga yayi ko gine ne ke la ya dabba jiki nan gawa mu su kwaje ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون من بعد ما ينال خير قال سبحانه وتعالى ومنه شجر فيه تسيمون ya ga ya ewuronan ziye lariya dabba ya sai mu alula daga mu yusimu matan. bi ma'ana wuri ke dabba wa shugaba a dogi shinge a samu dabba wa ta caya bata ta caya mai gizi mai ga saumu so abe ke wagada ba ke waga lo gije no ndi ga se wagada waye koya daga de ko be ja nga wa ko ko waje si isa mato a ka waga ta ba ta ci isa mato go waje kai ko shi bono so ko yi na na dabba ji de na de ki dawa so ko bi zara benin ne so ko ta nwunye yen e ji wa e ga to daga ya zoka ba da shinkafa irin duwa da ya na zai wuta yau bayan ne gama da tanyan kai ne da ba ne to zo a jawa fifiti ba wato ba Allah wani gici na su wasaitun hmm, to ci wasaitun wanya sai bele khila ci ba mai sai bele wala'ana ba ta ci mai na biji sai bere wa min kulli samarat alaga bakin gayawe eh na bai su sun ba ta na ci gwamnan ya sai bere inna fi dhalika lil bafati nasukujina mutele nike tilawo la jirai de ya ci baka kaka kai wele nike tilawo la jijujo ya susu kaka kai na jina na jina mun do mai kai eh mu wani wayo kayan ba kwace na su kwaji wannan ayatin la ayatan aya jabo ne ko mai ya tafakkaru ya zane zai bayi na su kwaye da tacamu man ziga aya na mai wayan fadilatu tafakkur darja na dai kwana idan ga shi shama don wai kwaya eh kama ga cin ga cin mo eh ya ci na tu ban ma ju fahimta ya ko kwana wai kwana àmọ́ àgbè pé kẹ́yìn bá gbé àpapá kó o bá fẹ̀rí fúlà bá tọ̀ bá nínú egbò ìpọ́ da kirki da ajan wa lokaci rayuwa mu kun dondo ne lafiya da shi shafi bai na ba mi yallu eh tun da ba tun da lokaci na kimi wojo lokaci na kimi aji kafi na nuku zo gidi na nuku lona kimi a da wojo eh rayuwa mu ba ni ke ya kuke na mi ne ga mi jo to shi da shi mi shi da ya kuke da eba ni saa kun tso ba ni kuti mere kun ade eya kun ne e e ni mere kun kya ade jina etso kuti mere kun awon eba ni saa jo efo kuti na ade bo awa na ade bo ki na ati anfani ti bi wuti ka ale ere ale gboro lo ti adabe ami ni mbo na zanda ti mu kpe abi gbe orebe le mi ni mu wọn jina eba ti eya ṣe eba ti eya ṣe da ade o ma duga gun juta gun tuya o ki umma jira yu wo de man de ga waya eh ye pa un ga jo na fa ni dan gun ko ayo ina me ki da zara ya gbe yo pa ga yo e eh, ka ti ta lu gba gun chubo ke mu chubo da na ya pa pa kila uce ji goji ni kaza kila ta da iri kaza da biwo kima na uce ji kaza bai bauchi bai bai biji bai bincike wale abin bai inganci na wa faitwa mafi alheri ya tuta ta mafi a jama'i ila gashi kimce baya <clears throat> lalle alheri kamar <coughs> ga abubuwa to ci gwani to da fago yin na fi zalika la ayatan li qaumin yatafakkarun aya da abu ya da ne zai bayyana aya na moga tunu kwa ko mai gone ji aya na ji doku doku au ku te yayi in ji tiyo sai da wani mamaki a gaisa da zan mai gone yo in bayan na ji ba ta fi biyu amma mun ji amfani biyu ma ke su koya eh ba wai su koyi karatu mai yi ko فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون aya da hukumi da su kai ga yi gaggawa yumbitu lakum bi zara wa zaitun kira imam asim wajin gobe nono gan numbetu numbetu lakum da nuni hmm, kura da na da gobe da yawa bai yumbetu ta ta mai bato man jiga to numbetu to yumbetu ba ta wajin ga so fi ne gona Allah wa da mai kwa numbetu ta ta kan duma su kai kai da nuni ya ci nuni a ga zakamayo wa wani farati ce da milo ya ci gai kwato enyi ba mu gawa mu bi sufai ko safara na kuma lai inu mai ja ya ba ya shi foro ya yau wannan hara nga mu ke ji bidi foro ya yau lokaci ga kuma ya sha da bayina wa ba shi wa dabi ji foro na wa ba wa wa shamsa wal qamar aci ga to yi gidi to twa mm kasko ye gidi to ye twa so ko ga da ta fo yi o e ba ti gidi ala be da lu e twa ti ya fo ndondo ngo ba be twa be da ba ju ngo be lo ki a yi che so ko ga di e twa no be ni gidi fo ro ya yi o wa min والنجوم أتقام كي تتوانجز فورو يأيو مسخرات بأمري أدى فورو يسوكو سوكواج فورو يأيو مرميوي سوكواج بأيجي fela ce fon a tabi ma'ana fela Allah ce ya fon dondo ko foro do molo zo fon dondo no mani la ya ga ya wai ga ya yi gidona wa magana no yi yesu maganda be ita chatula ita ngiza tia dokuro <clears throat> su ko a mace ne ba ibada maganda wani da ita su so ya ce waganda be gidi musulmi yo etu musulmi yo tsangi musulmi yo daidai gawa

bana mudamini ya jinya ya jimi alijanna a iba e wani mukhalafa mudamini ya ji ya e za hankali jaye zane shi da hankali na gai ga alijanna iba na nasa ya yi ga suratul mulki wani zane ja abubuwan na gai zane shi da hankali ana wa kwanunan kunna na sinan au na akilu ma kunna fi ashabi sa'id da mini na lani da yigi mini zafe ka ti ko ki ha mena a na da yizo na a ga wo a ga wo ga wo ga da je ga e, yi wa suna a ce wo wo zana go ga na e auna kilo a ce la hankali daga ne ka ga yi na eh ai ma kuna ga sabi sai ga aka da mini ta ci gimi na yiwa asa zane za dole na izajayo ne ji ci hankali ba na ajiye hankali a ma mafumu mukhalafa mu ce ba ga ngala ni jaba ni janna ne za hankali jayo bubu ke ci ba ta ja da janna bubo eh so bago aya ne wala fadla wala fadilatu ta'akkul yayi afiza hankali ga fe bubu ke ci mu ga fe da ne ji tunana ko ko mu ya ne ma eh shun yo ato ekwashi wele za wangi bwewe abe tina davo ogona na tina tati ogona wele tuyo eza ge waga wasana nagani bongo wala sanwa woga kabo ide izikato ne izigbo eh jamfani ko kokulwa wa ke ba na gaskiya ga yuna في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون الله تبارك وتعالى قال وما ذرأ لكم في الأرض ina mutalittu ya yi zakin gona ke dabba jina ke gitila tijina tun da cuji muktalifan alwano iri dayo ibayin kakaya ayo ibayin nuwabu ló alga kakaya ayo eh oga ci dabba to a ce ce ce so ko gbele kakaya ayo ci ci ah مختلفا ألوانه إن في ذلك الآيات لقوم يذكر آية نبادو يا ذانيزي إغوازنا ما ينام الخير وقا آية نيوبا غير أنتنا سكوتنا إبقبايا أدنزي مسخراتنا أما أدنزي غير المسخراتنا مثال باني يجي gayyaci dabbajin <clears throat> chidokwele beeri kagbo na sokwa jiwele beeri ciwo na sokwa jiwele bee to kiwuye amma igi tsakan gi na lai wacce a wulo ba ndo ani nga ba su da kuba na be jungwa so ku ji furu eh cinan kole wude guru na ga ga wasu àmọ́ ẹgbẹ́ kó pàdé tí wúrí na fẹ́ pàdé náà wúriwúri saa na ń ebere saa sáà iri irú ti dé ìjà ńdárí ńdárí káyọ̀dá ẹlẹ́gbàsí ẹ bá pípa mọ́ á ní ní àdàgbé ìbò ìfẹ́ ìjọ́tọ̀ gẹ́ níbi àná fẹ́ jẹ́ àwọn kúnjọ wọlé àná àwọn mọ̀lẹ́sì ra ọkùn lọ́wọ́ kú lóyún gíjì pátó sí pátó fitita eh? gile wani su koga da kuma wadiya ti zaman gino cikin ajiya wani hukunci na gaji mamaki kayan cuwaga ya zaman gino ta ajiya wani kudu su kuma jika koya a ga zaru a ga zaru amma su kowa da da foro wani ji foro ya yi a mi tuwe a son a lewa ba eh? umarni su ta ci ya ce nga ci fi kwanta wa dauna gairu musa alati rati so kwaji muci fi rayuwa na ya ba ne eh, ya ba wa ne misada gai ba bai rai wa ciku bana wuki na wuce ya lati <clears throat> kwara so kwaji mu fi rayuwa tonuji fi rayuwa tonuji fi rayuwa na aya dabo yayi da kawai ya zakaru ya zane jagowa zina asali ya zakaru ne ya ta zakaru a ci diga mai tabi ta fa'ala don ba kwai zaro jaje in zankara. wanda cune amfani na dawoto wato ne na wato walawa wato daga fili mutawayo eh eza jiwazo chugo eh zakartuhu fatadhakkara so baba wani lauda na muhimmanci yawa shi zane zuwa zina tupa wato gowazi aha aya da baya da ni ga gowa zina apatu bayan soko apatu bayan soko apatu bayan kudura soko be izan soko amole amore abuwa za mu tu soko asoko jinin budi be je bada kenan ni tuluwa to sai da mita tin wuji guru gajo da za ta tazakuri aga patu bayan mu soko aja ya tupapa an tu doka soko ne kyuba وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلق مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سقر البحر الله تبارك تبارك وتعالى وباي سنة جد جفور يعينا سخر البحر وين جفور يعين يبقى كيبو dalili da na mafari da ta kulu min wala tariya ebe <clears throat> bai da bai gi na kan furubo a kan gayi kan gaso ce babe na kan furo yau wata stakhruju min hilya dalil baci ci ebe da bai ku kayanin faje ce ya daga yato ke bulu yi jina ke marjani jina kayan koshi ya ciwon ya daraja ya su kusa fe dona ya da bai dai damar ya kwace ya dona gala wuce a biki foro a yau <clears throat> kayanin fahimci talbasu na ya fe da ya lada na kai tofe sa min yana nan ke jaye na watar alfulka ma wakira fi wala ne. <clears throat> e hannu ye ma wakira fi e lanuwa da min ya eto ba kí umarni sọ̀kọ́nà dáze àyẹ̀dù gẹ́jì ẹ̀dá ẹwà ya ẹ̀yà ń gẹ̀ẹ́bẹ̀ẹ́ fe gbe ko muna e aga e da ta be be be be yanu eh ama e be be be yanu we tamkhuru wa fe lai ti fe ani fe lo fe ganu ba fe lo so ko fe di eduforo gun pe ko un kefo ya yanu fu da so fu pe te ganu ba, te lo umuni so ko fu lani to wani tabtagu min fadli ya <clears throat> kuma ya dabe de wato bai wa su kai beza bima ne ga ta te do te pan wannan ya fe de wace ji ya fe ce ka ka ya ziki fe sai ya na wala allakum tashkuru ya kuma ile fira ne ja daji ya su kuna wala ya fa da ku su kullu ya wannan ya do ani ma malik rahimahullah a jamfani wuce amfani da aya ne wa wato na kaji ga yi rubuta ya da su ko gawa wa da zai safar albahara da ta kunu min wala man tariya eh, ga yi rubuta ci ganan kanin min wa da ta ga yi rubuta ya yi rubuta kice ga da lu'umu zawatil arba' na kaji ya dabba na zibe ba guni guni na bi ma'ana cewa ga alanamu shi na samaniya ku guta tana yi iri guta tana yi to ba ta yi wani raku <clears throat> loko dangi <clears throat> eh, na kaji bata ibar e mamalike mu yi kuni gaji luhumu zawatil arba e ko ba ci dabo don gaya gazi luhumu zawatin rish eh? dabba na ji na kazi wato aibeyin shi na ɗin eh, na mai guda na ɗin eh, ya ina wanda wai ne bai bishe sara-sara da mu feda ya yi wani biyu eh ɗin gwafa ko ta wani sara-sara wuyo so erigi pátá mẹka àyífi pẹ̀lú òtíkẹ́ èdè lòhùnmù dàwátì máa mẹ́kẹ̀yì yẹ́ bẹ́ bàjì yẹ́ ní wọn ga àtúkẹ́ ìjínsì ní káyí so dabbaji fi nu wọn dan gbogbo ti ikana kawai yi pe na dabba yi mu wajen dan gbogbo a yau pata masu kwalaja halili a ki ma maliki ce gabancin in e baya ko gutanno wanda ce gun ke ko guni ke mu laji ni ciwo gun ga jarado ne je fuza ne ke ka ne jina to in don do mina go ci jinsi so aramu yo na wa ku jinsi ni eh da yi ruwi da tafadili ko ya da siya wani bi ma'ana aje na riba fadli ko riba nasiya e ba ba na waga ga wasan da su kwa nini jinsi iri ni na finyona ke ga gani ya tada yawa e ba misali <clears throat> na kadana yanayin ji na kadana yanayin ko na kayara ku e ba ma maliki pata jinsi ne yau jinsiyar luhumu zawatil arba ga so scale na wadajen na kai nan gina e ba za ku ba na bai wada a sana ka bai bai shi da yana ko zaini ma da yana gi ko zaini da yana ko gabaci ma da yana ko ya daga da bai a sun bai bai e ga mu gaskiya da ku ẹni da na ga da ya da na na mucho mucho ko ga yi ko e ki mu yi jeje jinsi e so aje da a maje na nasi'a zaina na yi be yi gato daga na wani wani kara kunnan madina kara kunnan me ya suke da kazala a wagana e mi la ya da su ko su bila kima lawa waga bana jinsi yirin ni so yana mamaki ke ganin su ko waga bana ikhtilafu ya jinsi a yawa da mata tafadili da nasiye ki misali bana zana sanakarwa <coughs> yanayin gi ga wani sun gabe misali na kanu gugui ko tuno-tuno wani uci don uci don na luhumu da wata Rishi. wuce ga dole dole scale na zane lana kuna kana koya ga baci da ana scale na yuzu na wuce dole dole mu ga mu no ta da na kuto no to dole koya mu koya bishe na kuma wuce ga wa visa mu ga doshi ene da da bago na ya ga agbado zani shikenan so ba ya dace be yo yo ce ya mu ina na ta fe kiti ga mu ga mi tubu na mu go tun da mu ga ya dace to a cika tuyi bayan domin mu yaga watin mayi ma maji tabbata idan muna hadisi hadisi da hadisi na hadisi na tajuna hadisi na ga ashabu sunan ji ko bayin ke a na hadisi na ga yace ce da ga huwa tawuru ma huwa alhillu maitatu nuwedu alalliyo ina maka su dabana alalliyo ne ya gina bi ma nan mu yi lilici ya kiwo aláti ìbádà o eh, wà tóhù nínú tí wọ́n máa wẹ́ bá mú láti bá máa ìlú mẹ́tẹ́ tó wẹ́n ká tó dọ́gbọ́ bá jẹ́ ní yàgí o ìka àtú èdò e wọn bẹ́ẹ̀ sì kẹ̀nà mẹ́ẹ̀ tutù rẹ̀ e yàgí wa yà èdò ní dábàá èdò náà wọ́n gá àtú èdò alẹ́ lèrò wọn yìí jẹ́ sẹ́ wọ́n gáwọn gẹ̀rẹ́ àyà ẹ̀ẹ́gì tì wọ́n. ga e yadda <coughs> uhillat liyal maitatan ko wa jama e eh, cucu kuma da na wula jalil ya ni a cika ma ya yi ja kuba da jalil ya ni ina na bi ne cucu kuba na ga alhutu ko hmm, wani jara yi kan ga tu alallo ni ga dole sai ga mu ka bara ya juma a cika ma boro ko eh, cinko ko ta ya fi jini gwani ya yi kira ku ji sauki Allah barko ta ta'ala ce ga ai gagan wa tastakhriju min wahiliyatan talbasuna Allah barko ta ta'ala ga mini ni mana mujaye dona ngaila yaje watiya daga yato e nin faji ne la dana kana eh ne ba ke kici jina o ke ken dulu jina ke marjani jina abu da mini ya min bai da gizo gara man da ci da za ga zakata tiwa <clears throat> mai na da khairun fa ji bayani ya tiya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha muga alijma'u dabo ga dallu yo iza e laru ba ga laru kadawanya azalfa misali hadisa ta tabbata da min sai bukhari hadisa Anas ibn Malik ga ittakhadha khat an ga anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha qataman min fidda wa naqasha fi muhammad Rasulullah wa naqasha fi muhammad Rasulullah ga an sallallahu alaihi wasallam da rukanullah ya zarfani kila muhimmanci ga nongai ga yi biwa ga ga a bayanai zinariya shi na wula haramu ya kuma yi baki za ta amfani wa sai kiyo sai zagi shi ke silki na ke silke ke ke ke zina da yana ka zina da ya gula ta haramu ya yi ya baki amma a nasa da sannan bai ta amfani gani bai ya zarfai har mai gauga ya bugu dalilin don wannan zaga lalata duka zarfar don ba mutu ta kasu ba wani biya muna nisa da sulhu da bukasar fomanu gabarun gai muhammadu rasulullahi so so kuda lawi ya ni da wani ni mani zuja ya yi kai na mini ni mai zo ni mai tudabo ba ni mo ka a joga ni mai tudabo na e dunna ma sahara ni so kuda na ga da so su kuti taskiru yi. we shi tuba do ka so ko kemna so ko guju yi na ga wani ji pata wai ne ba nga malawa ga ta ku shishin gila ba ni wuce da yanzu kya ye maga kare pa ta pa fi yo to yo to to kare o ti pa ta ya gbe fi bo e ya na ma keke de ye pa ta e du maga kare la wa wa wa die ya umuru ni ga so ko ya won umuru ti ga mo la mi to wọ́n ká gẹ̀gẹ́ ètò ìmùsùlùmí wọn á jẹ déédì rọ wọ́n pa sùtá àfòrẹ́ sọ̀kọ́ ń gbé tí kábẹ̀ sọ̀kọ́ ẹni sọ̀kọ́ gbogbo ju ìyá yìí náà ete ruwa ibonin gawa ci yayi sai dai alitan na kwata yi ga amfana gizo ike aja manaka gibe su kwe yayi ga ya je da ibadan su ko idaji ya su ko iwu su ko kemna goyina Allahu fadi shukrana وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون walka fil ardi rawasiya min ya ni mana sokota ya ka kayan najina najina na ugai alka fil ardi rawasiya soka wato patiji ne zaji tabbata da dawo kenan mana pati ga yi kankari na su kwa gokin gikini na su kwa pati wuce ne za gokin gikini na wa ce fi kimbo ba da cewa le a tala yi ma ya mi gobe ba da cewa da le gikini tsonyi tetengi ba da cewa da le gikini tsonyi mutumo su kwa dake na gwadanin doro yi na kaka ebe mawato daga patin da ga yi kankari a kinyo

ebe na fe don jube yin da wa mu man shiga wada cimuda a gona ka allawa akbar so ko da yin kono wa ga ke jibabu da juma ma la fatin do da ba kuma jibo inna la yusibu samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsaka ma min ahadin min ba'di ko so ko da ga kin yawo wajani jikini la kike gimo ma tuto dimo ma la pati ifibwa nga bo so ko kin ya jikina wa jibo wa to amma eti gimo to so ko wa pati ne fi fiki wa shi fikin bo mun zigan ne ugwa da wannan gaga wato ila ije ne ga al-akhdh bil asbab eh so ko tana jani tana ngajin sa sababi je ka kayo na na tigwalon na na na tigwalon na na na tigwalon na yini sa sababi wuce igagba ayi mo ọlọ́tí ràwọ́ níbi muhammadu ní sẹ́lẹ̀lá àlẹ́sẹ́lẹ̀ kánú wọn ni wọn bẹ̀tí sababi káwáyé kun àgbo aníwọ̀n àti nga shiri je kun musamman nítorí ẹgbẹ́ mọ̀tí sọ̀kọ́ dẹ́gbọ́ àmọ́ ẹ̀bá ń zàwọn àgbo ki da ba na nan ba su ya da nasara no mu ga mutum mataki wuce ka ka ka ka ka wai da ganga su kwata zuman ba ni mu ji dabara ni dabara ni ga da nasara a a al akhdh bil asbab ala iri kayan da cina da <clears throat> da basana umar wana a ga da abun da ba mu ci shi masallaci ba duwa su koya mu su koya mu eh, sana murga la yajlisan na ahadukum fil masjid ko yaqulu allahumma rzuqni allahumma rzuqni wa qad alimta wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhaba wa la fitta eh ezu da shi masallacin ga su ga ni su ga ni da cewa wacce ya lasarin da wawaza o shi masallacin ga su ga wo o tun mutum ga su ga san mai dula zarfa mai dula zinariya ba da ba ba wuza ba ne ruwa ce a ce da juna so kanin da islamu su sababi wuce sababin na wuga yi na yi kagona su kuga yin dondo amma wuce ga gaba wa lafiya su sababi awa su kayyar su matawakkal yana da tare su lalisar mu gabe <clears throat> ah, da aji ba nuna ce na kayyar su matawakkal abubuwa <clears throat> alkawafin abdurrasiya an tamida bikum su kuga ya tuna ci fikin ga ala gare kwa kin ga dube yi ma wa nahara su kuga ke lami a fikin buwa ma ce fikin buwaye ka eji nini wa lungun waje e da buwayo eh? e e da su kuna su kuga ke jiya ya yi ya dazata wakanda zai kunna bani eji lolo amma ya kunna wa kunna wa lolo eji ekwoci ne kwamci ne ti fikin bana su kwaye jaya ya yi na kwamta ta bai da bai daba wa mini bayani na wata kila da hmm, amfani a yanayi ya ƙilarar jinan nuna da yin fiɗa misali ne ga wakaci asali kalmar rawasi rawasi jemu ya kiwo ko ga jemu ya rawasi ah? amma ga jamu na ranar kiyas a kin da misali wa ga fawarisu jamu yake farisu awazinu jamu yake azinu to a ci wasi jamu ya rasi wane ne mufrad kan ne wazan fa'i qur'ani <coughs> ga yi wala tumsiku bi ismil kawafiri kawafir jamu yake kafirati fawasiku idan mun kiyo fasikatu so Allah tabaraka wa ta'ala wani kushe da ni buji a ga wani kakaka ni mai patiji ni mai ni wani ji kuwa jefefe shi ebi e shi je ni mai kuna je da ta ta cikin ko kaka yana kwata ni mu oge wa go wajen fahimta yin ga lalle kunin mu shi ko na hukunta ne ne bai kuna hukunta ne wato bambanci na da tsakanin abu wato ga ikwana da yanzu tana sauki wuyo emu wuyo fufu wuyo ezetu wuyo ikwana ma da yanzu tana walayo kyuba وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات أتيغا سكوكيها alama shi jiyayi wato bi ma'ana alamatin tastajillu na biya ala turki kaljibali wannan ha ɗan na ji sokon gabin yayi aya na gwagana wani eh, ki pati na gumu shi fikin gwana ki kunna jin gumu lafiya ko yayi fikin waya ka kayana so kwaye mu zilazi alamati yayi wala ji alama ji yayi na ya na ba na ye lero banga eji na me lora na e e, e e e e eh wato e na ba hudo ye so we da zana no wa fe wa fa hankali tu ha eh, ko ga ne eji na lora na e e, e ya pati kazan Eh? so gbogbo pati ŋutsu ne so gbogbo adi tɛ ayi fi kin bɔna tu wọn ti na dzi ŋutsu adi tu fi kin bɔ ayi na azi ala ama na dzi ke dzi te gbogbo ye baba ne dzi ke no fi kin bɔna wa ala mati wo bi ne dzi mi ati gada bi ma etsa ŋu ne dzi ke sama wɔna so ko kya alafi ala ama yayi zamu tsa ke kuna wa ta zadana ma fe ju lura da etsa ne dzi sama tsa ŋu ne dzi sama wɔna. ga ita ka ne kafu kaza wa ga mutane ko shi kaza man gana su ko ga wabin na jimi nan mufradu da amfani da amma yana mai fara jamu ana wabin wabin na jimi nan wabin nujum fi gairu qur'an ne ba kibo Allah tabaraka wa ta'ala ga dan na yana ce wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr ngala yetswangi zifikin waye wani ya fi yadda ba gani biyaye e baya zane je ga yadda fi mini ba jiboje kin toto ba jiboje ya tona so ko ida jino chugo afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tazakkarun ba afaman yakhluqu zane na zai zamuce Allah kamar la ya huluku mu gaje daidai ba zane jalitta ne ke wuce yau kutiji rayuwar nasu duru ba mafalu fastamiruna inna alladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala wujtama'u la kutina da bai mu ba ta kadin yajiwa zane majalita wano ude gwana wuna mutum su kun jalito e gogo mun ga yi na goya wuna kada adifo kutiga zibifo tuko bana wa in yaslumu mudhubabu shay'a la yastankidu min kaji ni tuko ke misali aga mungo ba za wanjo da ne an gire shi shi ta mu za mungoro su gbogbo mole dimiti dami dadu jini na zubunwa goto mungoro mini wala mi dono egba uchi wani godi wani gobe dinina yesa wanje oto da ona rena alaji ya <clears throat> alaji ni bi asoko na alaji asoko ati kitu wa gele za sangire de toraya na Eh? so kaga da bayan bacci ta takuti wuce mai mato ko da kan jiniga da bacci ba mi do mi ta fu kutin no mutu raya balanta na mutu da tso wuce yiwo da jiniya na tso da raya na tso gobe wa sai na tso da raya na ai da wafa talib wani matlo eh to na ga wani kutin na zina tòun tó kú tínẹjà àdéhùn náà pátá gbogbo àyọ ọgá àwọn ìzàdà àwọn kábọ́ọ̀tì ọgá yà aláwọ ọgá dàwọn aláwọ àzúyà ọgá ìlẹ̀gì àmọ́lẹ̀ náà ọgá àwọn ọjà aláwọ àná ọjà àsára yẹ ọgbọ́n ní ìzàwọ̀ fún mu lànà lámínú wa nù làwọn tí ààrẹ yàtọ̀ ẹgbẹ́ láwẹ̀ yìí mu ò kọ́. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعودوا نعمة الله da ya yi daga gaya mai soko soko ji kaza ya yi wuji kaza wuji kaza wuji kaza ya ci a da min wuyi bola tosuwa ya da kan giwa ya da kangi zuwa gabata ma yi daga da jin da dani ga yi asali insa samu ba na tosuwa alula daga haso hasana ma gona gai hasan maksuro wani hasan mamduda ya salim larba da ba ozo age waga bayan ne waga bana waye na je ya na ka gani ga da jini ko kune na wa yi ba da ba gingin gi na ta ku shi jingi ya ku jo a tafe ku ci ku da har ma da ku ni so gogo lafazi ne ji amfani da ya bayan ba kan da ta fushi shan gero wuce ga ya bayan bayanin eh har da zamai ba ni ta ji ga insawo ki ga ba biyo census daga ya ba gani da ta ku a amfani da goya eh bayan jama'a bayanin <clears throat> sai gogo adadi ne ni mai su ko dokutu ko bana wa yi ba yi ba gini gini ne sai ga da bukata ta ku ta yi ka itife ku ya ka itife ku to su mai gabbin wa ya basa lasu suwa yadda kan da wani safe ne wa inna allaha la ghafurur rahim lalle su ko ci gafaru ya ci yau kila su ko ci zuwa ya ne bayanin nan a tubi ma'ana ya bunzowa ya ba ni ma unci zowa ya madaji ya su kuire ji danu buye dai yuna amma miya kwaya inna Allah lalle mi sokwa gafuru ni o rahim na fayin gani da yi kabo ya tanu ba so ẹni na sokwa gunga inna Allah gafuru rahim na wai wugwa ga gaza wa an ya ba ko ya bai ji danu ga rudu ya sokwa na mudaji ya sokwa ya ji danu ga sokwa yana o ma jọ gangan tí wọn yi wọn ebede bana ọgá ekiba na ọgá gi àsopọ̀ yẹ ba ẹ ti dáwọn gbòrògbòdò ẹ ti dáwọn àsopọ̀ gbòrògbòdò ba wẹ. ce ìtí èpéwè ìbàdàrìjò pé sọ́kó kóńtẹ́nẹ́wò gaba ma. alikawali iblis gani bai yi sun <clears throat> mala'ati annahu min bayna aydihim wa min khalfihim ko wa ana imani wa an shimalihim wa la tajidu aktharahum shakirin so shukuru ga yandondo ibada ba ta shukuru so gwargwado bi cikin kewa bai ibada ya soko gwargwado ya ki bayan wa ibadar jolon kai soko sukun bai dace ale hadisa musu alisalam ji bayani gaggawa wato man la yashkuru man la yashkuru nas la yashkuru Allah wa man la yashkuru qalil la yashkuru kathir ko zane daji ya zawan gyana ka su ko ga ga wani daya su ko guda ne so da mune kushe ji daya su ko ko daji ya zawan gine ji su ko fi shirce tini mana wajena amma ba ya taya ɗan do su ko ga ladda ba ta ga ni ci dogo wani ku ga gbagba fiye jebo no jebo ide e gina ga da ka ta ku ga ni ba wa jebo isa e ka ga ka zana la na gbagba mai daja to ka ga la wuci ruwa daja so ya ji amfani da damar ne jina ne ji damar musamman ya zane ji yi igi albarka na abin da gai fi ko ga shi da ji ya ba ga abu ga shi ba da nan dalilin ne bana gai lagin tara mu gwakwa ni mai gaji na ji abubuwa mu yi yayi amma gwayan na yayi a cikin bife da jagonan dawa mu ga su ku ga ba ne. sùpọ̀ zọba oge tí òjá zọba oge tí òjá zọba oge zùgbà zùpá tó sùpọ̀ àti ewu sùpọ̀ mú tazù máa ń wéwu gbígbé àtó tó tí nígbà òtó kí wọ́n. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يعلم lalle su kwamta kike nye na ziye sona wa ma tulilo to ya na ziye latafin leona wa asiru ka wala kuma hujaru bi inna huwa alimu bi zati sudur ina ye so ya bada mi sona ya gaga so ya gaga tula su kwamta wupe a ti gato bọ́tí na ya ji sona to ne ji tula na su kwamta wupe ni layi ma fi mafi samawati wa mafi ar wa in tubidu mafi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون Allah tabaraka wa ta'ala ga walladhina tad'una min duni Allah e ga ne ji e ga alkitabu liman mun ziga su kai ga gagan da mushriki ji bana mu'mini je la fa su kuba ta da ba wannan wani gaga gaga tare su yi mu kyan su ko ba na mushriki wani gaga da yau ye mushriki ji da na je ga yi ji ba da ki Allah wa rubana e ji ba da kutuka ji ki Allah wa rubana e ga ba ta mare la yakhluquna shay'a kutuka ji adena jalitu yayina wa hum yukhlaqun hasiloto atsa kutuka ji ta

wanda su ke da na sabi na yau haɓa an cewa da su koyo hmm? a nan gaba yana ya kuti wuna bin billah wuce alaka gani da wawa ko a zan dowa na da hankali na wani kuta a zikira da wani asun da ya komi wajin buga gawan labina ya da'una min junin la ita yin raibatun ta kada zai ti bauta za mu ci allahu na ba zai je gina ta so mushriku so wallo ya ci khitabuhu kim na kira jumhur da sana kashe wallo ya ci kiraya ku ya su ne ga ga ta tauna no ba ta dai zane dai ga gana ga ya mushriki ba ga ya ba su ko ba ci an ga ji tunani ji gaga a ga mutane mutane ta hindu a ya mu kutija amma tunani na ta ma an kala ji tuku la yakhluquna shay'a wa hum أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أموات غير أحياء wato kutika na gaye wuna en tuci yayo adaraya غير أحياء barayi zinya wani su kuma ka yi ti bayani fara ti ga amuwat wayewo asa kabu ga gabi gairu a hayayi mawa ga ganga ne manufa na yau Alamar jiga to asa mu ga ga gairu a hayayi na bayani ni kula da mafara mai ti taki da wuci baci banza eh wuci banza kai na ga ga amuwat na la yawaya abe kiwaya wata fafaci a ti ga gairu a hayayi da wa so ne kpanira wani ga yi wa gafani wa ma ya shuru na ayyana yi bafu kuti ga yi wato ma a da fifya fone su kwa na kina a fe uji to yi tula hanyi kawai su kwa na kina dauna to kuti to kuti na wato na hune su kuda hannu ta fi kiyamu a gada ta sabba abdullahi na ba su kuda da gan biyu ga tuba'aful asnam wa turakkabu da wa وما عاش shayatinuha fayatabarrauna min أبدتها ثم يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار an da zangi su kwa da kifin kiyama ya na ga fa kiyama yawmul basina na la a hayayi faqat a hatta lil asnam fa kiyama ya na kuti toni za su ya bayani a dina ya na ɓata da ibon wa ido na ga a biyi a biyi kagaranci yi gaganci ya kutin da zuba ki na yi jona in da e ga ama ga a maiwa kasi da can a mafi kiyamai turakka ala awa a ga kuti gaja yi da rayin shi tafe gaga fa ya tabarrauna min a gaba wa shi zane ti fe wa na ga e da kashi igbe igbe ijo ge wi kuti ga wa wa shabu innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun a karshe to a cana hukuncin nana to kuti da su bata su kwada kwana da ce fina so a ga yi ci batu yana a ga Allah ta harko ta da la bayani da kade ga ma yashuru na ya da yuba su na ulu la bai cewa ga gaza na shi da hankali na wani gaggawa eh e ba kai da daga ne ga asna mai gona mai ghairul ahyayi ciwa ce ga ga wa ma tashuru ayyana tub'afu amma ti balagan qur'anu bi bayanin ƙur'ani na ga al balagatul fa'iq wa balagan latu da ni eh so ku ladayin wa kutin da jilaki wa ga zawangi jinan makiya ya kira na kira ba gijo ya abin da gawa ma ya shuruna wa ma ya shuruna ayyana yi ba fu a kukila su kuci ta hacci wani tsaki majaga a ga su kudda zai yi cin sulubu ya tun shi da kilo ya wani su kuka ga dajin da yi don musu ratun zuma ba <coughs> a nuna ga yi gaba alamin layi dinin khalis wallazi na ta hazu min duniyi a wuya ma na abu duhu? illa ni yukarri buna ni yukarri buna ga gani tukarri bana ولتقربنا آه ليقربونا إلى الله الزلفى wawan jama'a laya zawangi ja Allah ba hukunci bo da kwa kibo wata gabe to na kuti na je gagana to na kuti na je eh e, e le baya e wana e tu na je ruwa e ne tu na ni je hukunci zawangi zabagi a ci gali yukar ribu na ilan layin zurfa ya ce su mutu su kace na da kato ma yi shi na ya da yi wa su eh, kun ci gane jere ba a je yayi wani ya ci ala jikin ki baya barayi shi na to duba an ga yayi a ci kutu wuce da aka kike fana na na kina mutu labe ya ci su buke na to gaba na gawa mu da sakwai Cuba. إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون تتقوا أجاوانكم ibina ke ce ilawakun bu yana ba wani zuwa da ayan kuro gani sukun faɗi ba ne ba ci bici insha Allah ga da littafi ba ci